mai martaba sarkin kano malam muhammadu Sanusu na biyu basarake ne wanda ya imanin bayyana duk abin da ya yi imani da shi ba tare da rufa-rufa ko inda inda ba al'amarin da ke jinyar tsokaci daga bangarorin jama'ar ƙasa waɗanda suka fahimce shi da ma waɗanda ba su fahimce shi ba Babban editan jaridar yanar gizo ta Daily Nigeria Jafar Jafar ya yi rubutu mai tsawo yana jan hankalin mai martaba kuma ɗazu da safe ya ziyarce mu a ofishin mu da kenan Abuja. Dukka hannunka mai sanda ake wa shi mai martaba domin babu wanda zai so a ce ga sarkin shi ya shiga cikin wani hali da bai dace a ce ya gan shi a ciki ba. Yanda muka zo muka goyi baya lokacin naɗa shi kama yanzu ba za mu bari ya shiga cikin wani hali da zai iya janyo masa wato ɓaci bacin rai ba ko wa al'umma bacin rai domin ka san magana tunda shi kamar ma'aikaci ne na gwamnati sarki ya kamata a ce akwai maganganun da bai kamata a ce na yin su a kan gwamnati ba saboda tarihi ya nuna duk yawanci sarakuna da za a gani ana cire su ko suna murabu Za ka ga wato duka baya wuce taka tsantsan ko kuma sa'in sa da suka samu da gwamnati ai sarki dan Najeriya ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya bai kowane dan Najeriya damar faɗin albarkacin bakin sa eh tabbas kam amma shi kanshi da kanshi a zuciyar shi ai ya san wato ya san abin nan wato matsalolin irin waɗannan maganganun ba wai cewa akai abin da yake faɗa ƙarya ne. akwai abubuwan da indiya har yana so ya wanye lafiya da jama'a ya kamata a ce ya daina su amma ga shugaban shugabannin al'umma irin su Alhaji Baba ba Aba, dan masanin fika yace abin da ke janyo wannan cece ce, shine caccanzawa na al'amura yadda aka ɗauke sarauta da da yadda take yanzu ya canju misali in ka duba kamar shekaru hamsin da suka wuce ke bai cika magana ba amma in yayi magana wato shine maganan ƙarshe kenan to Allah ya kawo zamani yanzu kamar sarki Sanusi yana da ilimin na zamani yana da kuma izin na addini to kaga irin su gaskiya ba su da yawa to in kamar sun yi wani magana magana sai a gani kamar abu sabo ne amma kuma a addinance idan ka sani ka faɗa kuma kar ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah na gani abin da sarki Sanusi yake kenan dan boko irin su Muhammad Bello da ke zaman editan jaridar leadership ta ranar Juma'a na mai cewa akwai abin da Hausawa suke cewa sarki goma zamani goma shi wannan sarki alal hakika ya zo a wani zamani wanda yake zamani ne wadda mutane suna cikin wani hali kuma suna buƙatar bayanai ko kuma maganganu masu fa'idantarwa daga waɗanda suke jagorancin a bisa wannan turba idan ya yi irin waɗannan maganganu yare kayanka ba sauke mu raba ba ne to ba abu ne da zai zama dalilin kushewa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria